A daidai lokacin da ake zaman tsoro da kuma zaman fargaba a jamhuriyar Nijar a kan rashin sanin matakin da ƙungiyar ECOWAS za ta ɗauka a kan sojojin da suka yi juyin mulki, bayan da wa'adin da ƙungiyar ECOWAS ɗin ta bayar ya cika. To a jiya ne shugaban ƙungiyar ECOWAS ɗin wato Bola Ahmed Tinubu kuma shugaban ƙasar Najeriya ya tattauna da duka mabiya ko kuma in ce membobi na ƙungiyar ECOWAS ɗin a fadarsa da take Abuja, Abujan Najeriya. Amma kafin mu gaya muku abin da suka tattauna, muna so mu bayyana muku cewa Mali da Burkina Faso sun tura tawaga zuwa Nijar ta sojoji, inda wannan hakan yana nufin shiri ne da kuma tanadi da suke yi tun kan wata tarzoma ta ɓalle. Mun samo muku wani rahoto a gidan jarida na BBC Hausa inda kamar yadda kuke gani a jikin wannan hoto suka rubuta Mali da Burkina Faso za su tura tawaga zuwa Nijar. Ƙasar Mali ta ce za ta tura tawaga ta haɗin gwiwa da Burkina Faso domin jaddada goyon bayansu ga sojojin da suka juyin mulki a Nijar ɗin. Sanarwar na zuwa ne bayan da sojojin Nijar ɗin suka yi watsi da umarnin ECOWAS na mayar da mulki ga hanɓararren shugaban ƙasa shugaban bisa karagar mulkin ƙasar. Sojojin Nijar sun sanar da rufe sararin samaniyar su da iyakokin ƙasar sun kuma ce a shirye suke wajen kare ƙasarsu. Kawunan ƙasashen ƙungiyar ECOWAS ya rabu kan ɗaukan matakin soji ga Nijar, ko da yake shi mataki na ƙarshe da ƙungiyar ta ce za ta ɗauka. Najeriya da Ivory Coast na kan gaba wajen jaddada buƙatar mayar da Shugaba Bazoum bisa shugabancin ƙasar. Sai dai shugabannin mulkin soji na kasashen Mali da Burkina Faso sun nuna goyon bayansu ga sojojin niger su kuma sun ce za su shigar wa Nijar faɗa matsawar ECOWAS ta kai wa niger hari. To wannan dai shine ne abin da Mali da Burkina Faso suka tsaida suka tsaida matsaya a kai, sai dai har yanzu ba mu da rahoto akan kan wani hali ake ciki a kan ita kasar Gini. Domin kasashen da suka fito suka ce za su shiga wa Nijar faɗa ƙasashe ne guda uku a Afirka wanda su ma juyin mulki suka yi wanda suka haɗa da Mali, Burkina Faso da kuma Jamhuriyar Guinea. Duk da dai har yanzu ana zaman tsoro kuma musamman abin da ya kuma haifar da wannan tsoro shine rashin sanin me aka tattauna a wajen wannan taro da aka yi na wannan kungiya ta ECOWAS. To amma ba tare ɓata lokaci ba ga wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka tattauna a wajen taron ECOWAS ɗin da aka yi a jiya a Abuja babban birnin Najeriya. Inda shi ma mun samo muku wani rahoto ne a jarida na BBC Hausa inda kamar yadda kuke gani suka wallafa cewa ECOWAS za ta gudanar da taron koli kan Nijar a Abuja. Ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS da CD da CEDAW ta ce za ta gudanar da taron koli a babban birnin Najeriya Abuja a ranar Alhamis domin tattauna batun Nijar, inda aka yi juyin mulki. Wakilin BBC ya ce ranar Lahadi jagororin juyin mulkin suka yi watsi da wa'adin da ECOWAS ta basu su mayar da hamɓararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum kan mulki, ko kuma su fuskanci matakin soji. ƙasashen Burkina Faso da Mali sun ce za su tura tawagar haɗin gwiwa domin nuna goyon bayansu ga Nijar. To har yanzu dai ba a cimma matsaya a kan wannan matsaya da ake nema ba a wannan shiri da ake shirin yi na yaƙar Nijar ko kuma ce ƙungiyar ECOWAS take shirin kai wa Nijar hari. Duk da dai babu wanda yake fatan wannan abu, saboda wannan al'amari tabbas masifa ce, tashin hankali ne, bala'i ne ga duk wani dan Afirka, ba ma ga dan Nijar ko dan Najeriya ba. Domin wannan abu zai iya shafan kowace ƙasa, wanda bai ji ba da kuma wanda bai gani ba, musamman kamar su ƙasashen Mali da Burkina Faso, da babu ruwansu a wannan al'amari. Suka yi tsallen baɗakwai suka ce za su shigar, wanda hakan tabbas zai iya haifar da asarar rayuka da kuma asarar dukiya mai yawa a ƙasashensu. Batun kuma da sojojin Nijar suke yi na su shigo da Rasha domin ta kawo musu agaji, ƙasar Rasha fa ba za ta kawo musu agaji ba tare da wata yarjejeniya ba. Kame da kowa ya sani, makamashin nukiliya wato uranium, ƙasar Nijar ita ce ƙasa ɗaya tilo a duniya da ta sarrafa shi, wanda Nijar ita ce tafi kowace ƙasa yawan arzikin sinadarin uranium wanda aka fi sani da makamashin nukiliya. wato makamin ƙare dangi. Wadda tabbas kamar yadda kowa ya sani Rasha ƙasa ce a yanzu mai matuƙar ƙarfin gaske wanda take da sojoji na yaƙi da kuma kayan yaƙi na tashin hankali wanda suka haɗar da nukiliyoyi, makamai, jirage masu sarrafa kansu da ma dai sauran bindigu wanda hatsarinsu ya wuce a faɗe su. wanda da yawan 'yan Nijar suna a tsorace domin da zarar da zarar farashi ta kawo wa Nijar wannan tallafi to tabbas babu abin da za su buƙata sai wannan uranium ɗin da Nijar take da shi. Kamar yadda kowa ya riga da ya sani ƙasashen Afirka suna da matuƙar arziki amma wannan dalilin yasa sa ƙasashen Turawa musamman ƙasashen Yamma ba sa tallafa wa ƙasashen Afirkan sai da wata manufa imma suna son dukiyarsu ko kuma dai wani buri nasu da suke son su cimma to tallafin tallafin rasha ga nijar daidai yake da suna son biyan wata buƙatar su ga nijar to amma kai tsaye ba za su fito su faɗi menene suke so farashin da za a biya idan suka shigar wa nijar wannan faɗa ba har sai bayan sun riga da sun afka an yi nasara a yaƙi sannan za su fito su bayyana burinsu ko kuma muradinsu abin da suke so a ƙasar. To amma da yawan 'yan Nijar ɗin suna ganin cewa da kuma manema labarai suna ganin cewa babu abin da Rasha za ta hara sai wannan uranium ɗin da Nijar take da shi domin ita ce ƙasa da ta fi kowace ƙasa sarrafa wannan uranium ɗin da kuma fitar da shi manya-manyan sassa na ƙasashen duniya. To amma sai dai wasu 'yan Nijar ɗin suna ganin idan aka ba abin a hankali, ƙasar za ta yi amfani da waɗannan uranium ɗin wajen ciyar da tattalin arzikin gaba da kuma haifar da ɗa mai ido ga ci gaban ƙasar. To a yanzu haka dai lafiyar 'yan Nijar tana fuskantar barazana tun da Najeriya ta datse wutar da take ba su domin asibiti ana buƙatar wutar lantarki to amma a halin yanzu an kashe an kashe wutar da ake ba Nijar ɗin sannan kuma an rufe bodoji iyakoki na Nijar ɗin da suke da alaƙa da Najeriya da kuma Amurka da kuma Faransa. Duk da dai Amurka ba ta yi zuciya ba ta ce za ta cika ba wa Nijar tallafin da take ba ta musamman tallafin abinci. To wannan yaƙi dai ba a fata muna fatan idan wannan ƙungiya ta ECOWAS ta yi zaman nata a ranar Alhamis a samu matsaya mai kyau wadda in Allah yarda ba za a asarar rayuka ba kuma ba za a asarar dukiya da kuma al'umma ba. Mun gode sosai da sosai kar ku manta subscribe.